gano cewa eh to lalle ashe da gaske ne Allah ne ya to daga nan kuma komai ya ya sauƙaƙa duk shimfiɗin da nake ina so nuna mana ne don muna batun haihuwan sahibar asarwar zaman waɗanda waɗansu mutane sukan tambaye mu to shi wannan sahibar asarwar zaman ɗin a ina yake a ina yake kuma ma yanzu a zamanin nan namu ma har da izgili wani wai a bashi Eh, lambar mobile din shi waye buga masa waya cewa suna cewa wannan rayawa ne ake har ma na ga wani program da suka nuna a wani channel suna cewa ainihin eh, sahibin zaman al wato wanda ake rayawa cewa akwai shi an raya akwai shi to suna kokarin su nuna babu shi to mu alhamdulillah mun gode wa Allah ta'ala da Allah ya sa mu ahalin walaya mu ba mu da wani shubha dangane da al'amarin amma kuma muna da duti aiki yara ta a wayan mu nuna mu wasu shi yasa kuma kan yi maganan mu sa hankali don ko da hankalin hankalinsu zai kai gare shi sai mu ce to lallai fahimtar sahibar asirwar zaman da al'amarinsa ba zai fara kai tsaye da shi ba zai fara ne za ka faro daga wani tushe in ko ka gano tushe to kana iya gane reshi amma ba za ka iya gane abu ta reshi ba allah misali wani wanda bai musulunta ba sai ganka kana alwala sai ce me ma'anan wannan to ka kwana kana mashi bayani shi zai ga bai da wani ma'ana akwai wani kirista muka zauna tare da shi a kurkukun inugu makwauci na haka sai shi yana magana shi dai yana shakku ma akan samuwan Allah ma tukunna to shi ne sai ke cewa ai yana kallo na abubuwan da nake shi bai ga ma'ana ga abin da nake sai ga na tashi wanke wannan na wanke nan wanke nan wanke to me ma'anan wannan sun ci masa ai ba daga nan ne zaka fara ganewa shi wannan wanke-wanken da kaga ina yi ya ɗora kan wani abu ne da ba mu fara daga tushe ana magana kan akwai Allah sai ka gano akwai Allah tukuna sannan ka san da akwai annabi sannan ka yadda sannan kuma ka yadda da abin da annabi sannan wannan ya maka amma yanzu wannan karka fara da shi yanzu ka kwana kana bayanin alwala ai ba zai gane bai da ma'ana a wurin saboda ba shine tushe to sai mu ce maka to ainihin kamar yadda amirul mu'minin alaihi salam a farkon hudubansa ta najir balaga yake ce awwalud dini ma'rifatu farkon addini sanin sa ma'ana sanin Allah da sanin Allah ake fara sai an san Allah sannan ake sanin annabi sai a gane eh to haka ne lallai wannan Allah da ya halicci ta sai ya aiko wannan annabi to sai an san annabi ake gane magajin annabi